ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم خلقه لو تنقوم شعبه وتنقوم daga hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu Allah kenan da ɗari hudu da talatin da biyar Allah wa ta'ala muke roƙon ya mana dace na duniya da lahira don tsarikin sunayensa rannan mun ta hoton daga wancan bali ko a fawa'idun jalilatu kila ko an rubuta wani abu ko ba sa komai ba fawa'idun jalilatu hmm? hmm? kalimatun wa ma'aniha to mudina wa kalimatun wai ah, kalimatun jadida to fawaidun din jadida mun ga abin da muka gani mun kare a ah, wani baiti inda yake nuna tauhidin sa ne yace billahi ablugu ma asa wa adara wa adarakuhu la bi wala bi shafi'in liminan nasi وإذا أيست وكاد ليأصيك أطأني جاء الرجاء مصرعا من جانب الياس تو الحمد لله ونن كان ايه اه بصم ايه هذا كله ايه تو كبر كيف هذا كله يوم تبوي كيف هذا كله na'am eh ana so ne ai nace nan ne inda muka abin nan hatta wa baitocin ai kusan kansu sune gindin magana tauhidi ne za a ce dogaronsa da Allah kenan ko ya zaka wanda za a sa shi a cikin tawakkali lamma talaba adamu al-khulud ko shi ne mana za to mu tashi da galibin da adamu ya fi ba mu fa'ida tun da wancan kuka duba baitocin inda aka taso tsohon zurotan tauhidin cewar billahi ko shi da allah ya dogara gaba daya ko ba da dubararsa ba ko bai dogara da kowane mutum ba sai yake nuna duk wanda ya dogara ga wani allah to wannan mutum ya shiga hadari duk wanda ya kama wani sai ya tozarta sai buga mana misali yayin da adamu alaihi salatu wassalam ko ya nemi dogara da ya nemi aljanna daga wajen cin bishiya me ya faru da shi o kiba bi khuruji min wannan abu wa'azi ne mai karfi lokacin da yusuf alaihi salatu wassalam ko ya nemi fita daga kurkuku ta dalilin ainihin wancan wanda ya fasara mafarki me ya same shi labitha fihi bid'u sinin to kuma a rayuwar mutum da za ka duba lalle irin wannan yana faruwa da yawa duran da ka kama wani to malam sai ka shiga matsala idza jara ala al-abd maqduran yakrahuhu falahu fihi sittu mashahida idza jara maqduran ala al-abd kenan idan kaddara ta gudana akan bawa ya karahu kuma ina kin wannan kaddarar wannan kaddarar ta tsorata shi falahu fihi sittatu mashahida yana da magani shida ya kamata ya kalli wannan kaddarar ta fiska nawa shidda haka zai kalli wannan kaddarar ahaduha ta farko mashahadar tauhidi lalle zai duba wannan kaddaran ta kallon wa anna allaha huwa alladhi qaddara wa sha'ahu wa khalaqahu kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya shiryo wannan kaddara kuma ya ga dama kuma ya halitto shi ya za ka yi da shi asirin rungumar kaddara duk matsalar da ka shiga ciki a duniya me ya kamata ka kalla ba ku ce komai ba sai ka duba karatuwan Allah ko kuma me Allah nan shi ya shiryo maka haka shi ya ga daman haka shi ya halittu haka ba ka kallon makocinka ne ja maka a gida ba ka kallon abokin aiki ne ja maka ka gada ba a yi haka mutum ya huta ma da tunanin wani abu samu in ka ga ka nemi aiki sai kuwa aka dace aikin bai samu ba kada ka ce wani ne kada ka ce wani ne ka ɗauka sai ka kalli wannan abu daga kallon kaɗaituwar Allah ka ɗauka Allah ne ya kaddaro maka haka shi kuwa Allah ajibun amurku wa ma sha Allahu kana wa ma lam ya sha lam yakun da mutum zai samu wannan ya zauna masa a zuci da ya huta da baƙin ciki ka ɗauka mata ne matsala ta same ki ba ta ke kishiya ce haka Allah ya kaddaro ko faɗa ko kai da ke da mijinki dole za ki ɗauka Allah ya kaddaro sannan ki nemi asbabun da suka janyo sai ki gyara su kila wani kudin ya bar hanya to mun ga na ɗaya kenan ku wannan magani guda ɗaya in ya gano da kyau alal haƙiƙa zai mutum maganin abin da ke damunsa tun da dai ba wanda ya fi ƙarfin Allah bai yi a ce wannan ɗin nan fin ƙarfin Allah su kai suka samu kashe don haka wani ka taya Allah faɗa الثاني مشهد العدل وأنه ماض فيه fiye عدل فيه mutum ya sha faɗi sai kalli adalci Allah sai kalli makallan adalci ya kalle shi a damun ta adalci abun da yi ne aka yi masa wa annahum madin hukumuhu fihi hukuncin su zartacce ne a kansa adalun fihi qada'u abun da Allah ya doro masa ga adalci ne ka koma gida da ka da gidan kai a kone me za ka ce an daidai ko adalci sai kalli abin ta hanyar adalci da Allah ko abin da yawa Allah aka hukunta shi da haka abin da aka yafe masa ya saka yawa don ka ce ma kai baka san to ne ne wa Allah da zai kona min gidana har ɗauko iyakacin rashin hankali kenan don kullum mutum ya gano laifinsa zai rage masa abin da ya rage masa don da dama matsaloli kan same mu dinga kuka kaza ya same ni kaza sa kai ba ka kalla abin da kai wa Allah abu nawa Allah ya ce ai ba kai ba abu nawa Allah ya hana kuma kayi su sau nawa ka gafala sau nawa kika shagala kawai baka san ma me ake ba sai dai wani lokaci tafiya ta tafiya sai ka tsinci kanka kuma ka gano sallah wannan mutu a cikin sallah sai ka manta lokaci inda kake kana cikin sallah wanda za ka tafi uwa duniya hakka waye da ka dinga tunanin? daga ruku ka ce ko daga daga ruku ka da ku kun za ka yi ruku i hmm. to mutu sai kalli wannan abu mashhadul adali wa annahu madi fihi hukumuhu adalun fihi qada'u to wannan shi ma kallon wannan zai rage wa mutum masifar da yake ciki a salisu matsayi na uku magani na uku zai kalli abun da same shi abun kaddara a gare shi ya kalle shi da mashhadun rahma wa anna rahmatahu fi hadha al-makaduri galibatan li galabi li gadabi wa intiqamihi wa rahmatihi me ku ba kwama kallon hashewa huku hashewa wa rahmatun ku wa hashewa ku idan abu ya zo ya sami mutum me za a zauka gidansa ya kore ko aka sallame shi a aiki ko ya rasa abin da ya rasa to sai kalli rahamar Allah ainihin sai kalli rahamar kalli abin da rahamar Allah kila Allah ya kaddaro maka ciwo ta kai aka yi maka operation ba ka ce na yawa Allah sai ka kalli rahamar Allah ga wannan ƙarshe da operation ɗin akan kwanta ba a maka shi ya ƙare akan gado daga sai ka gode wa Allah wa anna rahmatahu fi hadal maqdur tausayi da aka yi masa kan wannan abin da aka tsoro masa galibatan ne gadabihi don da za a saka muku da abin da kuke yi to da ba a bar halitta a bayan kasar nan ba biyu wanti qami wa rahmatihi hashawahu ainihin rahmata ta kewaye shi ko rahmatuhu ku to wannan ma idan mutum ya kalli wannan lalle an rage masa ba haka ya kamata a yi masa ba amma an rage masa ta same shi kaga wannan zai wankan masa da ƙaddara nan babin gaskiya yana nuna mana yadda in abu ya zo mutum ba zai damu da yawa ba domin allah tsoro maka abu kai fushi allah tsoro maka abu ka damu ai laifi ne to amma da za ka kalli duk abun da ya faɗo maka ka kalle shi da wannan fuska za ka gari abun za ka gaba komai ne ba الرابع مشهد مشهد الحكمة وأن حكمته سبحانه اقتضت ذلك لم يقدره سدى ولا قضاه عبثا wannan ne ba wannan ne ba mashhadul hikima sai kalli abun makallan hikiman Allah duk abun da Allah ya aikata akwai hikima a ciki wa anna hikimatahu subhanahu hikiman Allah tabaraka wa ta'ala iqtada zalika ita ta hukunta wannan lam yuqaddir husudan Allah bai doro ma abun da ya doro ma ba haka kawai wala qadahu abasan bai yanke shi ba don wasa duk abun da isa ne ka akwai dalilin yasa الخامس mashhadul الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من جميع وجوهه mutum sai kalli cancantan yabon Allah tabaraka wa ta'ala wa anna lahu subhanahu alhamdulillah Allah na da cikakken yabo ala zalika akan wannan abun da ai doro masa matsalar da ya shiga ya gode wa Allah akan wannan matsalar ala zalika min jami'i wujuhi sai abun kallo na ƙarshe as-sadisu mashhadul ubudiyya kallon zantowa mutum bawa ne wa annahu abdun mahadun min kulli wajhin tajri alayhi ahkamu sayyidihi wa aqdiyatuhu bi hukmi بحكم كونه ملكه وعبده ويصرفه تحت أحكامه القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل لجريان هذه الأحكام عليه ترجع مشهد العبودية سيكون كدي ونن دعنا كلا بوتا وأنه عبد محض شيء الله أين سبحان الله شيء متمنى أن تقدر تفاد ومصر باوان تنسى توكو باوا أي سيد من جدا فجدا مالك من كل وجه تقوى فسكا تجري أحكام سيده عليه كده hukunce-hukuncen mai gidansa yana gudanawa a kansa yau Allah ya ga dama za ka mutu mutuwa za ka yi yau Allah ya ga dama za ka tashi daga ciwo tashi za ka yi yau Allah ya ga dama zai karbe mulkin ka sun da shi zai yau Allah ya ga dama zai karbe ilimin ka sai sun ce shi ka wayi gari kamar baka san kawai ba mutane suna mamakin haka wai akwai wani ya zo na ji nan garin nema a wani tsallon ne maki gane ce wallahi ya je zai tafsiri yana tafsiri ma ya daɗe ya tsakko littafin tafsiri zai ce wallahi ni gaba da an kwame karatu na dukkan abin da ya karanta ya manta dukkan mantawa fa sosai da yana karantawa ya fassara amma yanzu ya zo zai karanta ba zai karanta ba sai da biya masa aya da amurin mumkin allah mai iko ne da dama wani karatu mutum ba zai fahimce shi ba sai ya faɗa kansa ya ya sulle gaba ki da wanda ma zuga a cikin wani ne abinda mutum ya yi daɗe ya zanna ya zai manta shi da ba ɗaya kasance ƙura'anin ga tafsiri na rigar shi ba komai bolon shi yana zama ya sa mutane a gaba kai karanta wasu Allah ya zari Allah mai iko bawa nan ne inda Allah ke gwada hukuncinsa a kai ba awansa ne Allah zai abin da ya ga dama a kansa ne ya ce yau kaza za ka yi duka ba ya kai kaza za a guda da kai kaza za a guda da kai shi kenan wancan abu sai Allah ya kawo shi so ya zo da kaza za a guda da kai saboda ka in ka danka cikin abu sai da ka ce alhamdulillah haka Allah ya ga dama ba laifi ne ban ka ga ina zuwa ka goce to amma an kaddara da cin maka to don haka daga a kamu sayyidihi alaihi kenan ko wa qadiyatuhu ko bi hikamin bi hukumi kaunihi malikihi malikuhu wa abduhu wa qadiyatuhu hukunce hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala bi ba'un ne ku bi hukumi kaunihi malikihi hukuncinsa da hukuncin kasancewansa shi ne sarkinsa ne mulkinsa ne bawa wa abdihi mutum bawa ne na Allah bawa mulkin Allah ne to ko mai kaya zai yi yadda ka dama da shi fa yusarrifuhu tata ahkamihi yana gudanar da shi karkashin yadda ya dama alqadariyya kama yusarrifuhu kamar yadda yake juya bawan nan tata ahkamihi diniyya a ƙarƙashin hukunce-hukuncen sun addini ya halatta mutum kaza ya haramta wa mutum kaza ba mutum ne zai halatta ba ba bawa ba to haka kaddara take samun sa tun da dama ma ya kama ne kauni da shari'i to wancan kauni ne haka zai same shi yadda Allah ya ga dama haka shari'i zai samu mutum yadda ya ga dama fa huwa mahallul lid mahallul lijriyani hadhihi al-ahkam shi bawa. wuri ne na gudanar da waɗannan hukunce-hukunce a kansa wai ana kila irin wannan akwai misalin da ake amma matacce ne misali idan allah ya ba mutum kuɗi ya gina gida ko zai gina gida ga fili hamsin bai hamsin ko ɗari bai ɗari kaga a ciki za ka fara a takarda sai ka ware nan nan haka zan dinga kwana nan haka zan ajiye baki nan matan shi nan yaran gida in ba ko ya zo nan kai ga inda za ka dinga kashi yara ga inda za su yi kashi wannan ga inda za su yi kashi nan ga inda wurin nan da kace za ka yi kashi a cikin sa bai da iko ke baka ya za a yi ni ka fami a kashi ga can ana tilawa ana karatun gurani ne ko za ka fami nan dinga ga dinga kashi a kai nan ko ta ga ce ta kai ba gidana ne ba ba ta yanka ka yi ba ko ne zai zai baka shawara ce amma ka tuci nan wani nan ka aje wurin sallah amma nan ka za ka dinga yi a wurin ai ka ci wurin sai ɗauke ka majanuni to ashe kuwa Allah ya ga dama yadda ya ga dama da kai yau din ne ya kwaɗa ka kan fata haka ya ga dama ya duwa a saboda an fata bata da wani abu yau din ne daga ka gobe din ne kwace maki ka wani lokaci kwace kafa ka wani lokaci haka kana ma da komai wani shi an daina yayin ka gaba ɗaya sunan ka yi mafi ga ka a rayu kamar baka ta ta a addini ne saboda to wannan haka Allah na yi yadda iga dama da bawansa saboda kanan sai dai mutum sallama ibi kauya kaga da wannan zai rage mutum abin da ya same shi da kandara. to kenan wannan wani magani ne da ya kamata a tsaya shashi da kyau da dama abu kan samu mutum wani sai ka ji hadisin ya hau jini in abu ya dame ka ya dame ka kawai ka ga yankin ya faɗi karshe da saka yanke sashi ya rubi ko ya ya ya kwanci bayan aiki mutum idami kansa kakka dami kanka abu na samun ka duk bakin abun nan duk ɗacin abun nan ya same ki duk tsangwaman ki da aka tsangwame ki duk yadda abun nan ya tsanani sai ki kalle ki kalle shi da fiska nawa shida ki kalle shi da ido shida ido na daya tauhidi kai kalarabci ne ido na biyu adalci ido na uku rahama kowane da bayani da ido na hudu hikiman Allah ta gada haka ido na biyar eh godiya ido na shida mutai duba shi ba wani to muddin ko wanne abu ne zai samu mutum gaskiya shi ne salaf magabata suka gani a ce maka ana kallo a za a yanke maka kafa irin su uru su gudun su bai kafa karo ruɓe malam ce to ya zaa a yi me maganin yanzu ce ji malam sai da yanke kafa a yanke kafa mai ce yi. ba yadda za ta yanke kafa ce sai da yanke kafa nan domin in ba haka ba ka daɗe shi wannan zai je cinya in ya ce cinya ciki zai je in ya je ciki mutuwa na kai dama dama inda rabon ka ƙara rayuwa a duniya a yanke kafa nan ta warke ya ce to ku yanke saboda kan aka ce to yanzu yanzu a yi za a baka abun da za ka sha ka so mai sai yanke kafa baka sani ba ya ce Allah ya kiyaye in sha wani abu da zai fita ya raba ne da tunanin Allah to yanzu ya za a yi da kai ya ce ku yanke haka aka shigo da gatta ya ce wa'annan fa mai za ku yi da su ce za su rike kamar ya ce a na hutar da su su koma likitoci suka yi torko torko to yanzu ya a yanke kafa mana ita a bari na fi da haka biyu shiga tayya ku yanke na zauna don tayya ku kama kafa ku ke nan ko yana fi da raka ana zuwa yana kama tayya suka kama kafa kakar kakar kakar kakar suka yanke nama aka ɗauko aka yanke kashi sannan aka tulla gafan a cikin tafasashen jini shine magani aka kona wani sha a kayi ba a ji karansa ba nan a kofa ana shari'a kamar yadda muke karatun nan kuma an yabon a dakin nan na nan ba su sani ba kawai sai suka yi aure suka ji kauri na wace kai wani irin kauri muke ji aure nan suka taso suka zo suka duba halifa na shari'a suka duba sa gani ai gashi a sunai an yanke kafa ba a ji ba ba a ihu ba ba a ji kara ba ba a komai ba ya farfado aka nuna masa kafarsa ya kalle ta ce na gode wa Allah ban taba zuwa gidan haram da ke ba ko ba ta gane su bai to kaga wannan ya kalle wani abu da ga kaddara maimakon a ce san mu aka yi maka maimakon dahi aka baka maimakon an zuba maka jinin ka zan eh, haka Allah ya kaddau to ka ganin da ya kalli abin waɗannan fisko gaba zai rage mutum damuwa kana zuwa ofis aka ko goma ka takarda an sallan na gaji shi haka Allah ya kaddara abinci na ne ya kare karshen ka wani ne aka buɗa wani wuri iya abin da ya samu kenan in ma taimako kake iya taimakon da nake kenan na gama taimakon zo na wurin yin ne kuma ina zan je ba da taimako na ba maganan wani ke kina ba maganan kaza ke kina ba maganan kaza ta zo lokacin ka ya tsaya wannan kenan don haka wannan fa'ida in yau ba mu gano kuma ba wannan dinnan a rayuwa wannan kasa yi sunan ya rinda sunan ya tafi gidan bokai gaskiya ba zai kyale ba to sai mu je na gaba kun san dama yana ba da su ne fa'idoji جليلة fawa'idun jalila zai التالية قلة التوفيق وفساد الرأي وقفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة والوحشة ونفور الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والجم وضنك المعيشة وكسب البال تتولد من من المعصية والجفلة شيني فائل وانا شيني مفعول كده وانا فائل يا ايضا عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار وأضداد هذه تتولد من الطاعه تركي وانا كما انفصل مع انباطر رشن داتي واحد اه بدانوني اشيبين نزالين نموك قسم هورا فا إيه؟ شاتكوستو كوني سابعين جاها كانتو اجلقا قلة التوفيق فساد الرأي وخفاء الحق فساد القلب خمول الذكر إضاعة الوقت نفرة الخلق والوحشة هذا شيء والوحشة بين العبد وبين ربه هذا آه شيء نفرة الخلق والوحشة يا كما تسمع حديث بين العبد وبين ربه وهي نوني ومنء إجابة الدعاء وقسوة القلب ومهق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الظل وإحانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت دائما وطول الهم والجمل وضنك المعيشة وكسف البال وكسف البال شطرة على ala ayyati halin shine تتولد من المعصية tawalladu min al-ma'siyati wa'annan abubuwa na farkon su qillatu ya rashin dacewa kullum mutum baya sa'a rashin sa'a ko ne taufi. rashin sa'a kullum za ka yi rashin sa'a a komai za ka kai baka sa'a ba kowa ya samu kai baka sa'a ba rashin sa'a lalacewan tunani ya zan mutum shi bai da tunanin abu mai kyau kullum sai ka ɗauki na banzan shi ne da ra'ayi ya zama tunanin mutum bai da kyau in ka hanga ka hanga an ka ɗauka sai ga ka ɗauki ce. wa kafa'ul haqqi da ɓoyewan gaskiya kullum muna fama Allahumma arina al haƙƙa haqqan to wanda gaskiya take da ɓoyewan gaskiya mutum ya rasa gaskiyar fasadul kalbi lalacewan zuciya da mutuwanta khubulul zikiri ɓacewan suna wa atul waqti ata lokaci mutum ya zama Allah ya jarabce shi da aikin banza eh, eh ya wan suna ga ya kamata mutum ya suna cikin mutanen kirki ya zama an ina nan kamar ba a ba a yi da shi laifi mutum yi wa idha'atul waqti ata lokaci mutum ya wuni wurin kallon kwallo ko kaga mutum ya wuni ya shari awa guda ina hira saboda da rashin rabu wani nufuratul khalqi wal wahshati gudun halitta daga mutane na kin mutum ba tare da a filin shi a ganin sa kan mutum bai komai ba wal wahshatu da ainihin tashin hankali ainihin samun rashin kwanciyar hankali tsakanin bawa da ubangijinsa akwai samun rike misali mutum tashin hankali kaga mutum in yana zaune a masallaci da kasan yana wuta bai samun ne eh, subhanallah bai samun ɗaya da kewa a wurin Allah shi ne ainihin washa washa misalin ga wurin addinin sai ya wurin ya ishe shi ba ka ganin wasu Allah Allah suke a gama sallah su fice ana ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta kalmin sa hannu ya fice daga cikin masallacin wannan ba karamin musifa ce ana zama ana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim za a yi karatu inda za a yi karatu shi wannan kiran Allah nan ta tada masa da hankali sai dai bai iya faɗi yanzu zai tashi saboda ya fita da za ka tare shi akan kwanan ta kace salamu alaikum alhaji zai tsaya musamman kwanan mu na ba mu sadu ba kaga kaza kaga kaza ran ma na son kai maka ziyara ran nan ma kaza kaza kaza a iya fata kiran sallah ta biyu suna tsaya wadda suna kira amma da zara an ce a uzu billahi min shaitan sai mutum ji wani abu ya tsaya masa nan wani ya gaji ga bukatu a waje ga wane ne a waje wanda mai rabo ko har sai wuce ta a zafi na karatu ake bari to yi kasa ake da zai gona da ya kare shi amma dai ina zai alkawari aure kana bari ya tsaya ko dan kaɗan ji in ya zo ya zauna ce kai sai an tashi a rabu da wancan ɗin son Allah wani abu ne Allah ya yarda da mutum idan Allah bai yarda da kai ba za ka je ba ka ƙaunar shi ne sai dai dole kana son shi saboda ba dama ka fito ka ce ba na son Allah amma duk abin da ya safi maganan Allah zaka ji abin ina damun ka haka ina cizon ka yana sa maka wani ɓace ne ana dakata sai ka ce wani ta iya zo maka ana ce maka ka zo makaranta sai a ce maka yau ba karatu sai ka ji wani ta iya sa ne ka kake to alhamdulillah bai shi da yanzu zai mutu wuri ka walwalan da duk cikin mu ba wanda bai da shi kusan hmm? mutum ya yi irin wannan ka zo makaranta ka tarhan har manya ba wannan abu tuke kai ake yara ba muna so ne manya suke abin nan dakewa mutum yake ran ya danne ta taka ta haka kana son ka tafi ka danne ta amma kana ji wannan abin to muskila ta same ka hmm. mutum ji ba ya son wurin abin nan wurin inda ake kiran Allah shi shine mutum samu wahsha bainal abdi wa bainar rabbih wa min wa man ko ijabatin du'a da rashin karɓuwan du'a mutum ya roƙa ya roƙa ya roƙa ya Allah bai karɓa ba ya roƙa ya roƙa ya roƙa na nan nan wa kaswatul qalbi da bushewar zuciya wa mahqul barakati da shafewan albarka ka mutum komai nashi in ya samu kamar wanda ake can mai rariyar hannu ɗin kana ebo a nan kaga ya kawo yara rarara ya watsa ta ebo nan yara rarara ya watsa a ba ka wannan yara rarara kaga ya watsa wancan kuna shi na nan wannan nata nan wannan nata nana kayi akwai magana fin rizki wal umuri da kuma lokaci guda mutum kwankwance ita kanta rayuwar mutum ya zama lokaci guda 'yan eh, shekaru kaɗan ya gobe. Eh, mun shiga uku

maƙin mutum ya tozarta shi ya taka shi ya shayar da shi ƙafƙanci wa bi kwasadari da yawan bacin rai mutum samu takura wal ibtila'u bi qurana isu da jaratuwa da mugayen abokai alladhina yufsiduna al-qalba masu lalata zuciya wa yudhi'una al-waqta masu ɓata lokaci wa tulul hammi da doguwar damuwa wal gammi da duhokon bakin ciki wa zankul ma'isha da matsatsin rayuwa mutum ya dauki albashinsa ga gaba ishe shi ba ya ribar da yake samu ka gabata isa shi babu babu Allah ya kiyaye barin ba da misali da ɗalibai sai ya mutum yana koyarwa wuri uku yayi da safe yayi da rana yayi da yamma wani hadda da dare hada amma malam watan na zai hada da cin ci ba shi kai ƙarshe ta sai an haɗa da maula-maula kafin a samu a kai ga watan wannan ba banza ba koyarwa uku ustazu duka na neman kuɗi idan an ce wannan ya ce kaza wannan ma ya ce kaza wannan ya ce da da ma wani ya ce baka ce ko wata hajiya ta ce da Allah ko za ka samu dan lokaci ka dan koyawa yayana ka dan yi musu tsaye shi ba komai hajiya na za a bani koyarwa hudu daga mutum malam ba albarka mai koyarwa da an rigar ka ba tafi tashi ba abincin shi ma yana ce yana rayuwa shi ma yana da wannan matar ya'yan yana da su amma kai gashi guda biyar ai guda hudu zikul ma'isha ko hmm. a ah, shi ne ko don kulma isha kenan hmm, malam to ga shi nan ne na iya sana'o'i da yawa amma labarin na ce zan yi wajen harkar wani neman abinci ban taɓa yin shi na ina jin daɗin shi na ba da shi to kaga da Allah Allah kai wa laifi Allah ya baka abin da zaka taimaki bayan Allah da shi sai ka ki ka je ka gama zaka kasuwanci ko ka yi sana'a ko lokaci ɗaya ta so ma ta fara gane karatu ka fara ganar da mutane karatu sun fara juyowa za su karatu a wurinka ka tattara su ka tsallake ka ta yawo ko ka tattara su ka tsallake ka ta kasuwanci wani izo za a ka haka kawai wani ta wuce maka malam yadda kake hidima wa malaman nan yadda kake hidima da alubai Allah ya saka maka da alheri dole mu taimake ka ga miliyan biyu ka dinga dan kawo motoci kai ma ka daina bara ka bi ta tashi ka ce masa banki ba kayan ka yanko ka bani to ba kasuwanci zan yi ba ba ruwan kai da zan yi in na ga dama in riƙe kaya nan dinga kashewa kaɗan in na ga dama in ɗauka in ba wani tun da zai kawo bani to ba ka da iko da abin da ka bani in ko ba ka bani wani ba riƙe kayan ka sabuwa kana da miliyan biyu bayan ka kan ce kwari ba ko ka zana wani su adam nan wani su hamza kana ina kaza ina kaza a zai kan kori, in ka kan kori ma za su ɓata ce kai in ka je misira da allah nawa zan ba ka ka biyo min kaza ka biyo min kaza ka biyo min kaza ka ka auno shi ta ruwa ka zai gari ya bata ka ji komi hannu da hannu ya bata biya da za ka yi ka zo ka abun ka kawai ka yi ta fai abinci allah ka yi gobe in an samu a ci in ba samu ba muna da na koyi a gaban mu ga abu yau, ta haka ya ɗaura dole mun fi shi ne saboda neman ilimi kuma mun ga ya samu ilimi kuma bai tozarta ba bai tozarta ba duk da dama abin da mutum yake damu sun kaga kana yana abin da za ka tozarta zai ulma Aisha wa kasaful bali da ainihin daman malewan tunani me na tsallake a ah, a karanta mu mene a ah, ni yi isu itu ya kana wuci ƙwarna isu wal itla da ƙwarna isu ya yi shi kila na burkuta ce shi da ko oh, ya yi ko na shi a burkuce ki ka mai wasu ka karɓo ne kyau wa damkul ma'isha wa kasaful bal to duka wa'annan ka kirga su guda goma sha nawa a ina ake ah, samun su da suna faruwa ne min al-ma'asiyati daga sabo duk mai sabon Allah ya samu wannan eh sabon Allah wal gafala da shagala mai shagala sokanci ka tsaya ka sa abu sosai a tare da kai ba ka gani ka lura da tsohon direban ina shiga mota za ka ga ina shiga ina ja tasa da ya kulle na ya kulle na ya kulle na ya kulle na ko an kulle ta ya sake tawa saboda rikin kulle ta da yi su suka san ke ba yanzu zan karanta da ilimin wannan ba yana fita sai ka ga yayi kaza yanzu kai ka manta ba kulle yanzu ka manta kaza amma shi yana nan idonsa kyan da haka ke bukata kana zaune kana tuna mai zai zo in an tashi ya za a yi kana kallon haka duk da falalle wanda zai zauna sokoto to bai san gaban shi ba bai san bayan shi ba bai san wane ne ɗinsa ba bai san nan a ina yake ba bai san kofa nawa ne ta ko ina ainihin abu nan ba wannan dole ne shi bai wannan matsaloli da falalle kenan ko inda kake zarfi na ya kamata ka sama ya bayan ka dan wannan olyanvarnak такое да. तो पकड़ ही गया था कुफरा बस इतना आया का माता को आप कसम समझी वर्ष कर लेगी देख कर कहा तू तो नहीं कोई नहीं या या ये के लिए कोई आने के लिए ये तो वो कर रहे हैं तो लाख था के लिए काले काले दंड तक नूरी na'am to wannan gafala gafala in ka shiga daki me zai fi alheri ka kulle ai kaga daga cikin gafala ko a tsaki kai masa kofa daya eh daki mai kofa daya baka ji dabba ma na ta yawan cewa wani mai kofa daya wane ne wani dabba ne mai cewa ka kure ke yayi na rai ga mai gidan mai daki mai kofa da yawa wani eh? eh? banjo a arami da kofa su ne da buga shi ne mafita ke nan yanzu ina fita ta nan ya yi ta can ya yi ta can ya yi ta can yana ji wasu na zuwa a haka ya leko ya ga abin nan ba zai iya masa ba ya musu ba za zama sai kasa can zai ga cikin daji to ka je ka yi kofa da ka je ka kulle ne neman ka yazo zo kofar ya auna ya kasa nan za ka yi ba sai na ne dole ko gida za ka yi ka tabbatar da wala Allah in ya ba ka arziki za ka yi gida to dole ka yi gidan nan da kofofi da yawa komai zai iya aukuwa to ko don saboda wuta aika haka wuta ta kama kofa ta tsaye na za ka sai shiga ta ɗaya ƙofar Allahumma illa ka dinga kwana da diga sai shi ne fa'idan kwana da diga kada nan kana zuwa kaga ƙofa falo ya kama da wuta shi kowancin falon bai da mabuka ba sai ka amfani digan nan ba cikikin ka ce wayo wayo shuru hayaki ya fara kace ma kana da digar ka yaya hmm? ai duk inda za ka kwanta ya kamata in eh, lallai in babu kofa akwai gida kai ko da kofar ya kamata akwai gida a ɗakin ka wanda hmm? yana iya zama matsala irin mai tun tunda wando a galiban ne za ka yi wando ana sa bagula to ɓalla bagulan nan yana da wahala balle ki ya same ka kaga labaki amma diga ko ka riƙe hayakin ka kadda ka na biyu na uku za ga waje to haka wannan shi ake ce masa gafala gafala ka kwana a diga a ɗaki mai kofa ɗaya ba ka da diga a ciki ba ka da wani ne wal ta an da gafala daga tuna Allah ko tuna abin da Allah ya faɗi kama ya tawalla da zarfu yadda kasan shuka na tsirowa a nulma'i daga ruwa haka wa'ina suke faruwa za ka za su fita mutum yamma wal ihraq an an-nar kamar yadda konewa take tasowa daga wuta wa abdadu hadhihi tatawalladu kishiyoyin wa'annan suna samuwa ne an ta'a to kaga nan masu madoga ne duk aikin alheri yana faruwa ne daga ba tsara rabbahu kai ma dalla da wanda ya ya wa ubangijinsa ya amsa أمسا abubuwa أبوك وشيني dalilinsu eh. Baju Mata siap Bangun dia kita Oh nak apa kian, Tuba hmm? Nanti apa Ma'rifatullah ni Wa ma'rifatun nafsi So kaji ko kunyi sahabat ni ku maju nak kutu Kunyi kanyi sahabat ni ada siap Tuba liman ansafa rabbah. Madalla da wanda an yi adalci wa ubangijinsa bai jingina ubangijinsa zuwa da zalunci ba fa karra lahu bil jahl ya tabbatar masa da jahil ma'ana shi jahili ne ya tabbatar da shi bai san Allah ba yanzu ike kokarin sanin Allah fi ilmi wal afatu fi amalihi da illoli a aikinsa na kasa والعيوب في نفسه والتفريط في حقه دين سكتي حقنسا والظلم في معاملته da zalunci a mu'amalarsa ya san lallai ya cuci kansa ya cuci ubangijinsa in mutum ya tabbatar da wannan nan kenan zan sake larabcin kawai liman an فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته duk wanda ya tabbatar wa kansa wannan to ko zai yadda duk abin da ya same shi laifinsa ne fa in akhadahu bi dhunubihi ra'a adalahu in Allah ya kama mutum da zunubinsa sai ga Allah ya yi daidai to tun da ba ya laifi ba yau kwanci mai laifi ladabtar da shi in ka ka samu jarraba ka gode wa Allah ka yi laifi ne wanda ya zama haka wannan mutum Allah ya saka masa kuma wannan ni'ima ta tabbata gare shi fa in akhadahu bi dhunubihi ra'a adala wa in lam yu'akhidhu biha idan bai kama shi da zunubin ba ra'a fadalahu zai da Allah haka yanke iska Allah na gode ma gashi ina saba ma gashi na aikata gawa gashi ban son kai da cancanta ba gashi ban bauta maka yadda ya cancanta ba gashi kana ta yin duka komai Allah na gode in Allah ya kama shi da laifi shi kenan zai ce ainihin Allah ya daidai abu da nai ne aka yi ne idan Allah ya kyale shi bai kama shi ba zai ga lallai Allah ya taimake shi Allah ya ba shi abun da bai cancanta ba ai ko mutu zama haka al'amura za su yi masa sauki wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alayhi idan mutum ya ga ya aikata kyakkyawan aiki zai ga kyakkyawan aiki na kyauta ce daga Allah li'annahu huwa al-awwal kada ka dauka da ka zauna dinnan bayan an yi sallah kana zaune kana neman sanin Allah tabaraka wa ta'ala kana neman kusantar da haka Allah ya zabe ka akwai dubu suna son zuwa Allah bai zabe su ba wa sadaqatihi sadaka ne da Allah ya alaihi kaga yi sallar isha a masallaci Ka yi sallar asubahi a masallaci kada ka tafi kana can ha ne ai ba zan yi ba mutum ya sanna bai samu jam'i ba kai wanda akwai zoko mm, mm. kyauta ce daga Allah Allah ya zaɓe ka da wannan ka hawala kuma ka samu فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية إن كما يكرر أي وتك وتاتي ta تكبير nan ku lura abu biyu ne kenan ka zo ka yi sallar kyauta ce daga Allah Allah ya karɓi sallar ni'ima ce kuma ta biyu in ka yi ba dole a karɓa ba tarƙa shi ina ma mu san wannan kaga ka yi sallah a jam'i ka fita daga cikin masallaci ki sallah a jam'i yan uwanki mata suna kwanciya gida a wasu ainihin ki sallah masallaci ki za zaki ce to Allah na gode ba sai abin da ya rage na biyu sai ki ta du'a'i Allah sa kuma na karɓi karbi aikin kaga kuma ainihin a ce lahira a je a karbi aikin to ta ce ta biyu akwai da dama na suna so su zo su yi sallah masallaci da dama suna so su yi aiki alheri Allah bai da su ba don haka bara su iya yi kai ka tsaya ka daga hannu ka roƙi Allah kyauta ce daga Allah sannan a karɓi roƙon nan ka wata kyauta ce ta biyu kai Allah kai mana kan nan wa in ta'uddu da la tuhsuha wa in raddaha فلكون مثلها لا ya أن يواجه بها biha in ka ga Allah bai ba mutum abin da ya roƙa ba saboda kafancewar irin wannan roƙon la ya sulhu an yi bih. Bayi bai dace a bashi ba Allah ya hana shi wa in amila sayyi'atan idan mutum ya ga mummo ya aikata mummuna aiki kiri-kiri da shi mummuna ake ra'aha min takhali min takhali min takhallihi anhu Allah ne ya kyale shi Ma'ana Allah ne ya sake shi inda Allah ya ba shi tsaro ba zai aikata ba wata zilanihi da taɓewansa ga Allah mana ƙyalewa ne ta hallihi shi ne ka zilani wa imsaki wa imsakin ismatihi anhu da ainihin riƙe tsarewarsa daga Allah Allah bai tsare shi ba wa zalika min adalihi fihi kuma wannan adalci ne a kansa sai dai ba yadda yake so ba فيرى في ذلك فقره إلى ربه أنا سيجد دنينا دبكاتا ولن الله الله أمي ما كتبكين Allah ne ma ka bani iko in yi wani na yi wani na wance na ni ko abin ya garge Allah ka taimake mu amma ka san kana wa Allah hujja ana yi kokari na abin da zan yi kenan ka ji wani mara kunyan ko mara kunyan ta jawa ne la yukallifu lahu nafsan illa wusaha abin da zan yi kenan ye har Allah ma kina kama masa hujja har Allah ma za ka kama masa hujja kamar yadda kake wa dan uwanka shi bai gaza ba shi bai ga abin da ya ba iya abin da zai iya yi kenan saboda kana in ya ta zunubi bai ga lalle ya yi laifi akwai wani abu da yawa Allah a yanzu yana neman Allah ya karbe shi yana da bukatan Allah wa zulmahu fi nafsihi shi ya cuci kansa da kansa idan mutum ya cuci kansa da kansa sai ga jam'i wannan ya gagare mutum fa in gafara lahu in ya gafarta masa fa bi mahdi ihsanihi tsantsan sa ne wajudihi wajudi wajudi karamihi ko ko wajudihi a a babu judi karamihi a wajudihi dai saboda kasar ta gafara lahu fa bi mahdi ihsanihi wa judi sai dai a samu wan wa karanihi ko akwai wan yawwa wan zai iya yi wa haka imma dai a cire hawa da jan ko kuma samu wan wa judihi wa karamihi wa nukutatul mas'ala sai dai matsalar nan gaba ɗaya da ya ɗauko wanda ya dinga juya ta ya dinga juya ta wannan fa'idar abinda ake fa'idan wasu ruha annahu la yara rabbahu illa muhsina duk inda mutum ya kalla zai ga ubangiji ta taimake shi to wannan shi ne godiya ga Allah duk ta inda aka jance to ni dai gaskiya ba ni da kaza ni ba ni da lafiya ni ba ni da kaza duk da an ce ba laifi ne mutum ce ba amma kada ya faɗa abin akan gidin dinga gani Allah ya cece shi kowa ya ba shi lafiya sai shi ba ba shi ba hmm? ya ka godiya shi ne aka barwa ya ka godiya ga Allah ba shi yake tsakansa wani kyauta ce daga Allah illa muhsinan wala yara nafsahu baya ganin kansa illa musi'an jama'a ya zamu mutum ya zauna kullum yana ga eh, ubangijinsa ya yi masa dukkan komai ba wanda yake da laifin sai shi baya ganin sa illa musiya illa shi mafallaci ne aw mufritan ko mai sakaci ne a muqassiran fa yara kullu ma yasabbu min fadli rabbih alaihi wa ihsanihi ilayhi ya dinga duba duk abin da ya faranta masa rai na rayuwa duk abin da ya faranta masa rai na abin da ya samu min fadli rabbih kyauta ubangijinsa ne alaihi wa ihsanihi ilayhi Wa kullu ma يسوقه min dhunubihi wa adalillahi bihi duk abun da ke batawa mutum to yana daga cikin zunubansa kuma Allah ya yi daidai abun da ya masa haka shi wannan shi ne tauhidi shi ne kawai da suna littafi a idza kharabat manazilu ahba'ihim ko ahibba'ihim qalu sokayan besok kali. Hah? Mata si mata si. Lima asalaf tung fil ayam itu kaji. Assalamualaikum apa? Eh? Ha? Ma'arifatu kadarin ma'arifatu kadarin mahabbah Tung mana ayat Wancang dah ayat Ma'rifatu kadarin qadarin to wancan kuma ma asalatun fil ayyamin khalid bima asalatun fil ayyamin khalid to ala ayati alai المحب المحبون إذا خربت منازله منازل أحبائهم su masu soyayya ko son Allah tun da an ce ma'arifatu ko kadar muhibbuna idan kharafat manazilu ko qalu ko idan khuribat almuhibbuna idan khuribat manazilu ahibbaihim in an rusa gidajen gidajen masoyansu kalu saka yadda li sukkani ai don a shayar da mazauna ciki ne a ce gidanka ya tashi ce Allah ne yake son ya jika cikin eh. wannan Allah ne yake son ni'imtar da cikin ba su ganin abun ainihin ko laifi ne ko a ko ainihin menene, ne ba su kirka shi daga cikin bala'i to ba gani ba abin da duk eh, me yasa kila ko ne hausawa za ka ji duk abin da ruwa ta ce ba ya gyara eh na ce ruwa ya kwanna ah, a wurin bahaushe laifi ne wani hoton ta ce ruwa ya ruwa ruwa ya gyara tsoro na na kafa ya rushe ruwa ya gyara eh to ai ba kwata ne yasa saboda ba su san Allah tawili ya kai yahudanci ya shiga mutane amma in za ka ga hatta irin wannan ne yake ta mutirna bi fadlillah mutirna wancan mutirna bi nau'i kaza to za ka iske nuna tunanin da mai gida kullum an yi zuwa gaisuwa da sadarar nan mene ne ma ne ya rahamar Allah ya tasauka ya rahamar Allah tasauka ina kwana ya lafiya lafiya ya rahamar Allah ya rahamar Allah tasauka ka ya an yi rahamar Allah tasauka ba su ce na uku za ya sauka gaisuwa sun an yi ruwa sama daban ne da safe sai dai ana yin ta kila ba tare da an san saboda ne ake yin ta ba kamar wani abu ne mai kyau da mutane suka taso aka zaba san shi ba وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام هكذا شيء سويا كم إذن يشي يشكروا أقصتات التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له سيتنو ذكره حينئذ حسن طاعته له كاوا وانتا عندك وسط الدنيا وتودده إليه بصويا ينفقريش وتجدد رحمته da sabuwantuwar rahamarsa wasu ƙuyaku liman kana sakinan fi tilkal ajisam ga wanda ke zaune a wayannan kunkunan albaliya Allah kenan to wannan babu ya ƙare mu dai sai yanzu aka zo fa'idatu na ga wasu an ce algiratu na wa'ani to samu dai fa'ida bai a gaji ko mai a cikin ma agaji algiratu na wa'ani kishi في شيء في شيء الغيرة غيرة تاني غيرة على الشيء وغيرة من الشيء كيشي أكام أبو كيشي دقا أبو بياني فالغيرة على المحبوب حرصك عليه jira akan wanda kake kishi in kake so ko jira akan masoyi ka ga wannan masoyin kenan ko shi ne gira tuwala shai kana kishi akan abun ne kake san shi wal giratu min al makaruhi min al shai ko jira daga abun da mutum yake yi an yi sa an yi zahi maka alaihi wani yazo ku haɗu a kansa akwai abun da kake kishi baka san wani yazo maka kansa ko kamar me ban mata tana kishi kada wani zo ya soshe da kake son shi ya na je mata kawai ku idan kana son so da ake wa mata ana so na jiratu mina shai kana mutum na gudun kada ku yi kokowa a kanta wani zai ce na son mata ka ai za ka je yare saboda kanka giratu ala shay'i kana son abun ne giratu min shay'i ba ka son wani so abun da kake so kishin kai ne za ka samu abun kishin ba ka son wani ya nuna yana son abun ko ita ma matan in aka canza haka ne fal to ala mahbubi gira akan wanda ake so ala shay'i kenan ko la tatimmu illa bil girati min al muzahama sai an haɗa shi da gira daga ainihin wani kaɗe zai so shi wato gidan sai an haɗa biyu kenan ko kishi kana son wannan abu kishi ba ka son wani ya samu wannan abun ɗin ko ba ka son wani zai na neman wannan abu in an haɗa wannan guda biyu shine gira ta cika ko ai magana fili take ala shay'i min shay giran abun ya zama naka ne kai kadai jiran ba ka san wani kuwa masharaka da shi to me matsala ko kira suna bayan kira suna ba a jiran ah, kila wannan kana son ta kanka kana jiran ka ballake ta kai kaɗai jiran wani zai na neman ka za ka jiran wani ba shi ne ala shayi ba mina shayi ai ya cika don da in kana in kana kishin samun ta kadai baka damu wani ma zai ne ta ba ai kaga ba kishi eh? Eh? sai sun haɗu tukun da za su zama giran kana son ta giran ba ka san wani isori abin na ɗinta to kaga an haɗa biyu to nan da gira ta cika sai dai ba a komai ba ban da Allah in kana son Allah ya je ka so shi kawai ya wuce haka shi dole ya wani ma ya shi shi da kake san shi sai dai a yi gasa to to duba ana ma kila ai tabbar ma to kaga abu ne kenan nan babin da yana magana gira ake so gira nau'i biyu ne sai ta haɗu take zama gira to sai dai kuma takan rabu akan wasu abubuwa wa hadhihi wannan to ala shay'in min ash-shay'i tuhumadu ana yabanta haifi ya konul mahabubu ko tukubahu musharakatu eh, fi hubbihi musharaka wajen sanshi shi yana muni musharaka a wajen sanshi shi yana zama mai muni fi eh, hubbihi kalma haluki kamar son halitta son yan halitta kana son wannan halittar kana kin wani ya soshi shi wannan girfin makaluke ta tsaya akan ah, makaluke kaɗai wannan za ta iya yi wa wa amma wanne wannan jiran mina shayi ala shayi ko ko ala shayi mina shayi Jiran ka mallake wannan abu kuma kana jira wani ku yi musharaka da shi abu ka gane ko aina za ta kasance ai da kan halitta eh yadda wani lokaci ta zama ta halar wani lokaci ta zama ta hara ko kaya kake saiwa ko a kasuwa ka kawo sai wani kawo ya yi sa yan kasuwa duk an mashi ne ko za ka so ba kwa yake juya ba sai yau da kana nan kana kawo kana kawo gida aka kana ana ta sayan gida ana ta sayan gida an koma mai ya kuwa kowa ya zo ya saya shi ke na da makoci na sai da shi ma ya dire buhun gida in baka san wannan baka samu mata za su baka labari tana sai da omo tana sai da omo ne mai kishar ta mai ta mata sai omo ta dire yaya kaga girtu ala omo girtu ne ala shi'i min shi. wannan maganin a fili take za ta samu ne a makalu kuma makaranta ce misali a ce maka kana da yar makaranta ka kana samun ɗalibai ana ta yin kaza ana ta yin kaza wani zai zai samu fili kusa da kai ce kai ni ma dai ma na zan mu kotakance ku da ni ma zan bude makarantar yara ina ji sai ka ji wani abu ya tsaya maka nan sai ka yi da gaske za ka ce komi na Allah alhamdulillah dama yaran sun yi yawa su za a wannan babu karatu malam Allah ya saka maka da alheri duk abin da babu tare da kai kai yin magana mana hmm? a layin da kake zaune da kusa kaga balle ka ka ya nan ya nan sai kai ba ba sai ka sakin maganganu hmm? ai ba ne karatun ba to <laughs> oh, rawan da ne ko to kaga wannan jiran wani ana ta ne a da suna a halitta ko sai dai za ta zama mai kyau za ta zama inda za ta da kyau domin da wuya hasada ba ta shigo ta nan ba da ma za a yi musabaka to a yi ta yi musabaka wa hadhihi haitu ya yakunu al-mahbubukum taqabbahu al-musharakatu fi hubbihi inda abun da ake son ainihin musharaka kan yi muni wurin son shi to wannan kalmar haluki sai dai zama kamar mata a hukunci da ai kamar yanzu misalin mace aka cana ana mu sharaka da mutum da mace ai kaga ba kanta amma manta ta sun mu musharakatu akwai girar da ta halatta yin sharaka fi hubbi kan rasulu ko kan rasuli ai kaga manzon Allah in kana san manzon Allah kakkai ta mutumin karkaran nan da ya zo yi fitsari ne a masallaci ya gama aka ba masa kai kai kai kai wani ya ɗauko katako wancan ya ɗauko katako a cikin ta zaga aka ce kai to zaga kai yadda katakon ya bo ruwa ka je ka zuba wuri ya ɗebo ruwa zuba wuri ne zama sai gama ke to Allah ka ji kai na ne kaɗai da ni da Muhammadu amma sauran kanka watsar da su ai gira ce ko wannan ba ta halatta ba dole annai Muhammadu an yi musharaka a kai wani ilimin haka ilimi Balil habibul balil habibul qaribi subhanahu masoyi na kusa kaga Allah wannan ba a gira ba a gira wajen me yake da suna muzahama sai da gira ala shi to ba wal ilmu ne ba kan rasul kenan wal alimin namu wal ilmu akwai masu wal ilmu ko da alimu ne nikan na wal ilmu ne amma alimin zai fi alimin wurin ya rai alimin walgiratu ko kuma mai ma'aikar haka ne kana bai kamata a ce kana kishi kana zuwa karatu wajensa ba in wani zaurinsa ka dinga buɗe ido kana hmm, haka kawai a zo kawai a dinga zuwa kai ka zo balil habibul karibu ko subhanahu fala ya tasawwara giratul muzahamati alaihi shi Allah ba a suranta giran muzahama kan sai dai giratu alaihi kawai muzahamatu alaihi sai dai giratu alaihi kawai bal huwa huwa hasad in an yaka hasada wal giratul mahmudatu fi haqqihi an yi giratul mahmudatu fi haqqihi an muhibbu ala mahabbatihi lahu an yasrifaha ila ghairihi أو يغار عليه أن يطلع عليها الغير ويفسدها عليه أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبه أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجابه أو محبة لإشراف غيره عليها أو جيبته عن شهود منته عليه فيها to wannan ita ce mai wal gira mahmuda akan Allah kenan gira ta yabo a wurin Allah tabaraka wa ta'ala fi haƙƙihi an yau garar muhibbu mai son Allah ya kishi ala mahabbatihi lahu akan soyayyarsa gare shi akan son da yake masa an ya ha ila gairihi ya tafiyar da zuwa ga wani Allah ba ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko lokacin da aina yake cewa la kuntu mutakhidan khalilan ku da zan dauki wani masoyi a duniya dinga san shi da na dauki Abubakar sai dai son Allah ne ya riga cika zuciya ta ba inda wani so zai shiga ciki to kaga shine mutum ya jiran dukkan san shi ya kare da Allah kada san shi ya shiga wani abu kila na kyale kyalen duniya in ma zai so wani abu a duniya to ya kasance yana son shi ne don saboda wannan abun alaƙar Allah kaga ya koma son Allah ne irin son manzon Allah irin son sahabban manzon Allah ana son sahabban manzon Allah ba don su mutane laraba ne ba ana son su ne saboda sun taya manzon Allah aiki to haka to wannan gefe mahmuda fi haƙƙi an ya gerar muhibbu ala mahabbati lahu

in wanda duk mutum zai so ka ɗauka mace to idan za ka so mace to ka so ta saboda ibadarta wannan ibadar ita ta sa kake santa saboda tarbiyyarta ibadarta ba tarbiyya wakila ko za ta bi ka kawai kaɗai ba a'a tarbiyyanta da ibadarta ta so ya koma ga Allah kullum sai dai ya karo amma idan ya zama wata shigar ta yake burge ka to kenan ko ya zama shirka ko ya zama shirka idan mutum zai so wata mota ce motar nan tana tsaurin kai shi masallaci motar nan ita tare masa zuwa ainihin kaza na aikin hali to sai so ta amma yana son motar na saboda in yi shiga cike ta kana masa kyau wani zama shirki riga in za ka so riga ka so rigar ka ainihin saboda ta dace da ibada kakan ji daɗin ibadanta ibada da ita amma ba don ta yi ma kyau ta dace da kai ba in kuma haka wasu ya zama shirka babin yana da faɗi misalin ya zama mutum yana son ƙwallo to ƙwallo yana zai samu alaƙa da Allah ke mutum yana son ƙwallon nan saboda Allah yana son ƙwallo ko saboda manzon Allah yana son ƙwallo ko saboda in an yi kwallo an gama an fi jin daɗin sallah ko kwallo na ƙara kwakwalwa ta inda za a iya rikon ƙura'ani a samu musulunci da kallon kwallon duka kaga son wannan yana kai mutum da shirka ma ya zama shirka tun da wani ya shiga ciki duk mai kishi ya kamata son da ike abin ya mai da sausa ga Allah shi ma haka a da zama shirkan Allah ya san kiɗan ai ba yabon Allah manzo Allah a ciki mai yabon manzo Allah a shar'i ne dai wannan irin yabon da shi ya shirya wanda duk isa wannan saboda shi baya iya bin Allah da damin da shaidan shirya masa kaga ya koma sabo sai mutum ya samu wani makaɗi na yawon manzo Allah yana son kiɗan saboda haka to ai manzo Allah yana bakin ciki da haka yanzu ko da kai ne misali mutum ya ce yana son ka amma yana son wani abu da ka hana za ku shirya to ka gani manzo Allah ya haɗa kiɗan nan shi kuma wannan ya ce shi ko kiɗan nan da annabi so da shi zai jinda masa bari ma ya waƙe shi da shi ai kaga wannan sabo ne shi kenan ku auyu gara na biyu kenan auyu gara alaiha ko ita mahabba ta ke auyu gara alaiha an yattali alaiha al-ghairu wa yufsidaha alaihi yi kishin kan wannan so da ike wa Allah an yattali alaiha kada wani ya gano ta an yattali alaiha al-ghairu wa yufsidaha alaihi bata masa ita kaga idan kana son Allah kaje kana bayyana shi ka zauna yana nuna saboda mutane kake a kenan wasu sum'atu kome haram mutum yi wannan nuna son nuna duniya yana son Allah sai a tu'allimun Allah bi dinikum to mutum kishi son nan da yake wala ya ajiye abin sabuci sai dai ga aiki aw ala'a ala amalihi an yakuna fiha shay'un ligairi mahabubi na uku kenan ku ko mutum ya kishi akan ayyukansa kada wani abu ya kasance cikinsu don wani masoyansa dukka su kasance don masoyansa kaga in suka zaba don wani masoyansa kaga shirka ta shigo kenan au ya gara alaiha ko ya kishi kan wa'annan ayyuka an ya shubaha ma ya karahu mahabubuhu barriya'in au a ijabe mutum ya kishin a kan wa'annan ayyukan ɗin ko son an ya shuba ma ya kwarahu ayyukan da yake magana abun da Allah yake ki ko abun da masoyin nan nasa yake ki su shiga ciki min riya ina riya inda ka Allah ba san riya a ijabin ko tinkahu da mutum ya yi ka yi daidai amma fa ka yi gadara da abin da ka yi aw mahabbatun bi ishrata ghairi ko soyayyan wani yazo ya gani alaiha aw ghaibatihi aw ghibatihi an shuhudi minnatihi aw ghibatihi ko ghaibatihi shagalan sa an shuhudi minnati daga ganin alherin sa alaihi fiha mutan ghaib ya shagala daga ainihin shuhudi minnati ganin kyautukan da Allah ya wa mutum alaihi kuma mutum ba kowa ne ke ganin Allah ya masa baiwa ba shi kullum abin da zai duba abin da bai da shi amma mutum bai sai duba abin da yake da shi ba to wannan dai ai duka a fili suke go gira ta fasaru gira gira ta ne wanda gira wani matsala ce wacce take ne zaman kanta to Allahu musta'an wa bil jumla mallan kan ce a takaice tuhu taqaddi an takuna a hawa hawaluku wa amalu wa afa'alu kullu lillah kishi a takaice dai kishi mai son Allah ta ƙabi tana wajabtar da an takuna a hawa hawaluku ta mayar da rayuwar mutum gaba ɗaya matsayinsa ayyukan mutum duk a amalu wa a afa'alu kullu lillahi mutu ya kai wannan matsayi to wannan shi ke kishin Allah yake kishi akan Allah amma ba a kishi daga ko muzahama ala muzahama wa kadhalika yugharu ala awqatihi an yadhhaba minha waqatan la yajida mahbubihi tarkashi mutum ya kishin lokacinsa ya kishin lokacinsa ya ma yi lokacin an ya zahaba ha wani abu da lokacin mutum ya tafi waƙatan lokacin ya tafi da gaji zai damu habobi ba tare da yadda ubangijinsa ba daga wannan ko alama kafa mata in ko da za ka zauna wurin hira wannan ce za a yi bar wurin hira to kana zama wurin hira ka tona wannan ya kayi kana bakin cikin lokacin ka zai tafi a banza ba tare da abin da Allah yake so ba ko mutum zauna wurin kallo فهذه الجيرة إذا من كيسي من جهة العبد هي جيرة من المزاحم له المعلق من المزاحم له المعلق القاطع له وعن مرضات محبوبه وهذه الجيرة إذا من كيسي من جهة العبد نقباوة هي غيرة من المزاحمة gera ce daga menene yake turere ne a gare shi almu'allaki wanda ina ta alƙaƙi da wuya yanke koma gare shi amma za su mahabubi wa amma ghiyatu mahabubihi alaihi fa hiya karahiyatu an yansarifa qalbuhu an mahabbatihi ila mahabbati ghairihi shi wancan abinda mutum yake so na yayi wurin Allah wancan wanzan sake shifa hadhihi gira girahu min jihati al-abdi hiya giratun min al-muzahamati ko lahu daga ture ko kuwa za a ce eh? min al-muzahimi lahu daga eh, wanda yake muzahimi wanda suke kokowa da juna gasa da juna al muallaki wanda ikama al-qat'i lahu عن مرضات محبوبه المعوض ومن آه، المكافأة المعوض آه، المزاحم له المعوض القاطع له عن مرضات محبوبه وأما غيرة محبوبه جيرا ما عليه فهو كراهية أن يصرف قلبه tsoron kada tafi tafiyar da zuciyarsa an mahabbatihi ila mahabbata ke bi haythu yusharikuhu fi hubbi inda wannan gairin zai zo in musharaka da Allah a son shi ne kaga son zai rabu biyu kenan irin menene son kahirai ko wannan sosul bakaran nan يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله أكا دون الله عن هذا يحبونهم كحب الله ولهذا كانت جيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه ده هكا شي كيشن الله أن يأتي العبد باوا يا أكا ما حرم عليه haka kuma wancan wanda zai buga mandirin gojen son Allah wali ajali ghairatihi saboda kishin sa wali ajali ghairatihi subhanahu harrama al-fahishata saboda kishin Allah ainihin hana alfasha ma zahara min ha'u ma batala li'anna al-khalqa abiduhu domin dai bayi halittu gaba ɗaya bayansa ne wa ima'uhu kuyanginsa ne fa huwa yugharu ala ima'ihi Allah na kishi wa bayan kuyanginsa kama ya zaru sayyidu ala jawarihi kamar yadda mai gida yake kishi bayansa kuyanginsa walillahi al-masal ala amma wa yugharu ala abdihi ala abidihi Allah kan yi kishi bayansa su bauta wa wani an takuna mahabbatuhum li ghairi son su ya zamo nauga wani Allah bi haythu tahmiluhum tilka al-mahabba الدوان ناسو zai kwashe su an iske suwar hassan surori ba Allah ba wa nailil fahishati hatta aikata alfasha daga kallon wannan hoton minha wannan kenan man azuma wa qarul lahi fi qalbihi an ya'siyahu wa qarahu Allah fi qulubil khalqi an yadilluhu mata jira kai kan fa'ibar mu fawai da ma'izatu ko kuma fa kuma kun yi sabani haka yake akwai wa'azi a ciki akwai kaza amma dai daga cikin wancan babu ne abin da ta'aliki ne suka tashi sukan yi masa bari ba kamar yadda mai risala ya bai ta a ya sanya masa babu-babu. mai eh, wanda an oh, littafin ne an so shi da yawa yi eh, za an bubbuga shi da yawa kila za ka ga wanda duk aka buga aka to buga daban-daban ne man azama wa lahi duk wanda ya girmama darajar Allah a zuciyarsa an yi asiya ku ya daina saba masa ba zai samu wani riba wa qarahullahu Allah zai darajanta shi fi kulubin khalqi an yi zillo ba za su iya wulakanta shi ba duk mutumin da ya ga girman Allah to ku za ka ga Allah ta'ala ya sanya mutane na darajar tashi haka yake idan wannan ai fa'ida ce idan ne fawa'id ne na ku ce idan to ibar wa fawa'idun wa idatu wanne oh, eh to eh? a yadda suka tsakaninsu da mutane ba ya yi wani to ya zo a girmamawa duk wanda ya girmama Allah wa man azzama wa qarun duk wanda ya girmama darajar Allah nutsuwan Allah sai kalbi girman Allah eh an yi asiyahu girman Allah da tsayuwar Allah a zuciyarsa ya zama ya hana masa sabon Allah kamar da a ce maka man azuma ainihin muraqabatullahi fi qalbihi muraqaban Allah ta girma a zuciyar mutum an yi asiya ba zai iya saba masa ba wa qarahullah to Allah ko zai darajanta mutum fi qulubil khalqi an yadhilluhu إذا علقت شروش إذا علقت شروش المعرفة في عرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة فإذا تمكنت وقويت أثمرت الباءة ولا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها به فائدة idan sanin Allah ya shiga cikin zuciya idan sanin subhana Allah qatil ma'ayra shuru ya shurushul ma'rifatikum shurushul jijiyoyi idan sewoyin sanin Allah ya shiga cikin cikin kasan zuciya a zuciya kamar wata gona ce me ake shuka mata sanin Allah idan sanin Allah ya shiga cikin zuciya to zuciyar nan na shagaratun shajaratul mahabbati fihi icen soyayya zai tsira a ciki to wani haifi ne yake duk wanda isan Allah zai so Allah haka yake duk wanda isan Allah sanin ya sanu to ko Allah to ainihin eh, mutum zai ci gaba da son Allah to tun da jijiyoyin sabbin ya shiga zuciya Allah ya shiga cikin zuciyar mutum yana son shi to tabbas zai ji ina son ku Allah ta baraka wa ta'ala tun da Allah yana da abubuwan ku tun da wa ma bikum min ni'ma fa min Allah fa idza tamakkana idan wannan bishiya ta son Allah ta kafu wa ƙauyar ta girma ta huda asmara a za ta haifar da da'a icen soyayya mai zai haifar a wannan yake na soyayya duk inda ya girma zai fitar da yaya ya'yan ku shine da'a riban son Allah bautan Allah to kaga kuwa wanda yi ganga ina rawa ina yabon manzon Allah ina da zai ma tun da ba son Allah ne ba bai da Allah mai jabu ne hmm. eh to wannan ai akwai malamai suna yi eh wannan ba wannan babu eh sai dai ba a gari yawa ina ce a yana tsohon wannan goya maka ka'idar da yayi ba ka kaɗai za a gyara ba yau to amma dai abin lura wannan karatun duk wanda son Allah ya shiga cikin zuciyarsa to kuwa bishiyar soyayya za ta tsira zuciyarsa duk inda wannan bishiyar soyayya ta girma a cikin zuciyar mutum kaga son ya haɓaka to ku tabbas eh, za ta haifar da 'ya'yan itatuwa mutum kuma falata za mu shigara ikin nan na soyayyan ba zai bushe ba su uti ukula tana ba da amfaninta kulla hinin bi inni rabbiha mutum zai tsore da bautan Allah to Allah ka ba mu son ka wa awwalu manazilil qaumi farkon ainihin cibiyoyin tafiyan mutane wajen masu gudun duniya uzkurullaha zikiran kafira wa sabbihuhu bukratan wa asila ku ci gaba da ambaton Allah ambato mai yawa kuma ku ci gaba da tasbihin Allah safe da yamma wa awsatha tsakiyan fiyayyen matsayin masu gudun duniya huwa alladhi yusalli alaikum wa malaikatahu ليخرجكم من الظلمات إلى النور شيني وند ايكي صلاتي أغريكو ايكي دعائي غريكو وملائكة دملائكو ليخرجكم دين جدكو من الظلمات إلى النور وآخرها تحياتهم يوم يلقونه صلاة وانا على هذا كذا تونا ما فائدة نعم ko manazin wurin abin da ake fara da shi kamar eh, kamanta abin da aka karanta a cikin mai gina suna tarikul hijiratai akwai manazin da sahiri na suna da littafin ke manazin na bautar Allah da mai mutum zai fara son Allah nan wanda ke son Allah da mai zai fara kaga da ambaton Allah ko daga ambaton Allah tsakiya ya kai ga salati ga manzon Allah wa guda kai Allah ya ba masa kenan tun da ya so Allah ya gashi Allah ya so shi har ina du'a gare shi ina yaban shi da malaiku don ya fitar da ku daga kafa ƙarshen sakamakon mutum aljanna bishiya ba ta yi amfani ba ta gama amfani ardul fitra rahbatun qabilatun lima yugrasu fiha فإذا غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبدان وإن جرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر أرادوا الفطرة فطرة وأن الله سترى الناس عليها لديئة أن أدم وأن بأخويا مسخوني بها عليها كل مولود يولد على الفطرة كو to wannan fitira ne yadda aka halicce mutum yanzu ba ta zo aka zo da jinjiri ba ɗaya na yi ta a kansa ɗaya ban yi ta a kansa ba to wannan gida yanzu sun zo zukatansu suna kan fitira ba komai a ciki babu aikin lada babu alhaki haka suke tas fiƙarsu lahirin rahabatun wannan fitira tana da faɗi qabilatun lima rasul fiha tana karban abun da ake dasa mata yanzu shi wannan yaro da aka ko yarinya duk abin da aka koya masa zai dauka inda zai taso cikin musulmai an zai zama musulmi dan tagariya fa idza wurid shajaratul imani inda za a dasa wannan ice na imani wa taqwa a cikin zuciya a cikin fitaran aurasa talawatal amdadi za ta haifar da jin daɗin jiki jiki zai albarka abadi halawatal abadi suna mu abada ne to jin daɗin abada kenan in ya zama hawalatul abadi da dalin halawatul abadi zai iya ɗauka aurasatul halawatul abadi zai yi dauka me abada ne akwai abada ne amma halawa ta abada ai ta fi faɗi da jiki kaga mutum ya famu har zanto mutum in ya taso akan addini ba shine idan su mai risala ke cewa ba inda suka taso kan alheri ba za su canzu ba wa in burisa shajaratul jahil in wannan fitiran aka dasa masa jahilci ta taso ba ta san komai ba sai ainihin yawo a ah, bola tsince-tsince a zauna a hira a kalli kwallo walhawa kullum samari marwa dukkan aikin da za ta yi mai ɗaci ne tun da wannan samar kamar aikinta yanzu ka duba yaran nan da ba ka musu ai wannan azili yake yaran da ba a ba ku tarbiyya ba yanzu duk abin da suke aikata ne ne kyau za su wuni kwallo ko su wuni kalle-kalle dare ya yi kwaɗa kogarinsa wa a akwai na jin garin su ainihin ne ha shara suke shara da daddare duk wanda suka gani a kan titi su sare har tsoho da tsohuwa karen yaro ba ruwan su kawai ce shara suke to wannan mai amka da an dasa shafi a ciki ko in ka duba wannan haka yake sai za mu ce lallai fakan wannan hange ne na ilin ibn tayyib ko kalla aradul fitra dai arhabatu to aradul fitra su ne wa'annan yara da ake haifa su maza da mata ba bai bukatar su za ta karbi duk abin da aka da samu su wai shi ne fa'iza garar shajaratul imani wata kawa aure fatalawatul abadi ko dukkan aikin yaro zai zama mai kyau وإن جرفت ba ba والجهل ba kenan fa kullu samari murdo eh to haka irji ila Allah wa talub min aynika wa sam'ika wa qalbika wa lisanika wa la tushrid anhu min hadhihi al-arba'i فما رجع من راجع إليه بتوفيقه إلا منها وما شرد من شرد عنه بخذلانه إلا منها فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه والمخذول يصدر ذلك عن نفسه وحواسه ارجع إلى الله كقوم ازواج على مالك وطلب من عينك كنميش عينك وسمعك دغنك وقلبك دزوجك ولسانك دهرشنك دغدا هدو Aynu sam'u kalbu lisan wala tasrud anhu kada kata fi daga Allah min hadhihi al arba'i daga ga wannan guda kada wa inna ka kore mutu Allah Bi abin da zaka kalla ka tuna Allah da isa san da kai Allah Bi abin da zaka ji tuna san da kai Allah duk abin da zaka yi tunani tuna san da kai Allah duk abin da zaka faɗi tuna san da kai Allah wala tasrud anhu min hadhihi al arba'i. فمن رجع min marraja fama raja ne mai tuba bai tuba ba ilaihi zuwa ga Allah bi tawfiqi illa min hasaitana daga ido ne ji qalb lisan wa man da wanda ya watsi bai watsi ba min man sharada anhu wanda ya watsi bai watsi daga Allah ba da kai zallani Allah ya kiyale shi illa minha ya cire Allah ne a sa da jinsa da harshensa wai da da zuciyarsa wafaku ya suna waye musu mai rabo yakan ji ya gani wai ta kallon waya faɗi shi bi maulahu ya rike ba ma ubangijinsa wal makazulu taɓaɓɓe ya tsoro zalika an nafsi ya kakkore wannan daga zuciyarsa wa hawa ku to haka za mu tsaya ko eh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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين